Mrs. Rhoda zira ta bayyana cewa taron bitar na da manufar inganta shigar mahalartarsa wajen samar da zaman lafiya. Ta kuma ce taron bitar an shirya ne da tallafin ƙungiyar nan ta West Africa Network for Peace wato WANEP a turanci a kuma takaice da kuma cibiyar magance wato warware gingimu ta ƙasa wanda duka suke haɗaka da ƙungiyar ta UN Women. Ta ce taron bitar zai kuma samarwa wa shi ilimi da za su gaba da rahoton abubuwa da ke faru faruwa a yankunan su domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar ita ma da take jawabi manajan shirin ƙungiyar ta wani a turance a kuma takaice a najeriya mrs sariemen amos edobo ta ce taron zai kintsa mahalartarsa ne kan yadda za su dinga magance rigingimu a yankunansu daban-daban da kuma magance sauran matsaloli domin ɗorewar zaman lafiya. Ms. edobo ta ƙara da cewa ƙarancin shigan harkokin mata a lamura na hukunci wato na mulki ya zaburar da wannan ƙungiya ta UN da sauran waɗanda suke haɗaka da ita suka shirya irin wannan tarurruka. Shi ma da yake gabatar da nasa bayani Farfesa Osita Osita wanda shine darakta na cibiyar warware fitintunu na ƙasa da ƙasa da ke Abuja ya hori mahalarta tare da su mai da hankali su yi amfani da abin da za a koya musu domin kyautatuwar zaman lafiya a jihar. An dai tsin kawo mahalarta wannan taron daga ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro da dai sauransu. Muhammad Ibrahim Fantami, labaran Liberty daga Gombe.